yar shagwaba yarinya yar shagwaba bismillahir bismillahir wannan abu wannan abu wannan abu da ɓacin reki a ce masallaci guda kamar wannan sai dai mu kwaya biyu ne kawai daga ni sai limami haka muka sallan nan duk mutane gari sun zo kawai sai shalholiyar suke yi suna wasanninsu ba sa kula da addini in an kuma an yi kiran nan na sallah an yi kiran sallah kiran sallah nan da aka yi an yi shi ne don ya zamanto cewa ku zo ku bauta ubangiji amma sai ku zo na kuna hira kuna abubuwa ku na duniya wasu suna hira wasu suna karta wasu suna yin lido wasu kuma suna yin hirabbal gashi nan dai to wallahi ba zan bar wannan abun ba da azarar ya zamanto cewa an yi kiran sallah idan kowa bai katse abubuwan da ake yake ba ya taso ya taho ya zo bauta Allah ba wallahi zai ga irin hukuncin zama masa saboda haka garin nan sai na kafa doka akan idan an yi kiran sallah ko me kake yi ka bari tunda an ce dama in aka ce Allahu akbar to komai da komai sai a tattara a bashi sai a koma ga Allah a yi ƙoƙarin aje a wala a taso a tuwo masallaci ka yi lafula ka yi lazimi ka roƙi ubangiji kafin malami ya zo ya sallah saboda ka zan sa doka da ka yau duk zan sa a kirawo min in sa san kira ya kira min jama'a gari su zo in musu bayani akan tun lokacin sallah idan aka kiran sallah in kasuwanci kake ka ajiye in aiki kake ka ajiye ka taho masallaci idan kuma mutum ya ki zan mai hukunci mai tsanani in ba Allah muka bautawa za mu bautawa haba haba bari in je fadar in sa san kira ya je sanarwa kan kowa da kowa da yake a garin nan to kuma manya ba ku damu da addini ba ya za a yi yaran ku ƙanana su ba su kula da addini kai waziri a kaga da kayin addu'a shi kenan sai a nemi shi a rasa ko ina tafi ran ƙarasa fadas ya zo ya sami ni kawai shikenan akwai zo su shi maka sai a shi akwai yinka ne min miyiɗa irin ɗum wallahi a sukki fellere in waɗa dantuma kai mun a ñama yama da fa la illa wa'annan yara a yaya ba ba ƴaƴan aljanu wani kuwa ha Allah kyauta na rantse da Allah ko ba ɗaya da zai sha da kafarsa kafarsa duk sai na ya musu kafa za su gane shi ina wuni yalla bai lafiya san da yalla wasu yara nake tambaya nan wayanda suka addabi ƙauyen nan sun je sun fasa min gilas ɗin mota sannan sun kwance min tayan mota inna lillahi wa ko mace da namiji su fa obisa aratun Allah na san su wata fara yar gajera da wani baki wani kado ina zan same su yanzu to obisa kai hakuri hakuri a ah, zan baka labari abin da ya faru okay to wallahi sun karya mun saniya ta sannan in kana son ka same shi a wani abokin shi mai sa gajeren wando eh abokin in ka gansa a radun Allah ka ga wancan to yanzu ina za mu samu abokin ko shi wallahi ban sai inda za a samu abokin nan ai dole sai ka nemo min inda za a samu a radun gaishe a radun Allah shi ne kai kai zo nan zo a radun shi ne zo mana ana kiran ka kana ofisa eh. dutsen nan ma sato shi yanzu haka zo ka zo nan ka zo nan tsaya nan zo ne wannan ko a sauke sauke sauke wannan abu yi mai bayanin shi yadda zai gane ofisa eh. abokinka shushe na shi za ka kai mu gurin shi ya je ya sato ofisa taya sun fasa mun ofisa gilashi saboda haka ko ka kai mu gurin shi ko a shi uwarka waye shushe baka san shi ba baka san shi ba na san shi na san shi a ina za mu same shi a ina za mu same shi yanzu oke tuna ka ma mai da mu ni dan na sani na sani na zan faɗa ma ofisa sani na sani to ina za mu same shi ina ne can ko shi dan ya ina za mu same shi mu wuce yanzu mu dauki tayan nan daukan mun ita na ina Lafiya lau. Ya umman taki. Lafiya kalau. Kadda kuɗin ne ba su haɗu ba na ganki kin taho. A'a kuɗin ne ma ta ce na kawo miki. A'a sun haɗu kenan. Kai to masha Allah na ji daɗi kai. Kuɗi masu gari. Hmm. Eh, sun cika. Ba kuma ba ta ɗauki karan dashin ba. Ba ta cire ba, a haka ta ba To shi kenan ga wannan dai ki kai mata. Ai kyau an gode. Yawwa ki gaishe ta. A gaishe ta kin ji? Yawwa. To, alhamdulillah. Na kwana bisa. Lafiya. An ka san me yasa na zo wajen ka yanzu a a obisa sai ka faɗa yaran nan zamu je mu nemo duk inda suke a cikin ƙauyen nan radu obisa je mun sha wahala a bar ni in ba shanu na abin shi ta mi hanyi hemi dattuma hukuma zaka cewa ya bar uzurinsa sai ka je ka gama uzurinka a haƙuri ofisa kafin in fara zargin kai ma da sa hannunka akan barnan da suka yi min to ka zo mu tafi Ofisa, na ban daure shi ba. Ina ma magana kana cewa in bari, wuce mu je. Ofisa min me anda da magana tayi ma da wannan. Ka ƙara mun fulatanci, wuce mu je. To, to, to ofisa. Ba matsala, amma ofisa aradu, aradu Allah a nemo yaron na najiya. Wallahi in ba mu nemo shi ba wahala zai sha. Wannan abokin nasu? Eh, wannan siriri. To mu je a ina za mu same shi yanzu. Wallahi mi anda amma dai mu shiga anguwa. Mi anda wallahi min tautan. Baka da takamaiman inda za a same shi? To ofisa wallahi ban sani ba. amma mun shiga layin gidansu za mu ganin shi to to mu je mana to to Allah sarki shushe na abokina ko yana ina yanzu ni ya zo ya bar ni anan sai ka ce wani irin irin gunkin nan ya kame kam oh in ka bi ba fa yana can da shi da wannan banza yar shagwaban nan tasa na san ta janye shi ni kuma ya zo ya banna a nan gurin daga ni sai bishiya Muje! gashi nan mu dawo nan dawo nan na koma nan koma nan kai na kwana Obisa. Yanzu safiya ce aka ce ina kwana? Obisa ina da eh? magana. Ah, ah, ah, eh. A radu Allah in ka bar wannan. radu kana wasa guduwa zai yi. Shi zai kai mu inda shushe na yake. Kuma radu obisa shi ma wannan barawa ne kaga dutsen nan masu je sato shi. kai abin da kuke yi a cikin garin nan kenan fulani mene baka san ma me kai ba baka san me kai ba ko da ya mishi abisa na rantse da Allah da shi da wannan wannan budurwar shushe na yar yar shakuba da shushe yana sa radu har shanu mu sun karya mana kaji banda ni ba ba ni bane shushe na ruwa na ba ka shi wani kai ina za mu same shi yanzu wa wa tambaya ta kake wa tushe na banza ina za mu same shi ni ban sani ba Arabu ya sani zan faɗa zan faɗa zan faɗa ina za mu same shi yanzu obisa can a'a nan ƙarya ke ne ne zan faɗa zan faɗa zan faɗa ina za mu same shi ka tabbatar can za mu same shi eh, eh, eh, to kai tare da kai za ka tafi ka tafi ina ai sai mun samo shi za ka tafi wuce mu tafi wuce mu je kai ma zo mu tafi yi gaba don ah, kaka ah. yi gaba ai za iya wuce gaba wahala mu je kai yau kuma wace rigima ce kin wani janyo nan ai dai zo nake yi gaba ni jaka hudu jaka nawa jaka hudu za a yi maulidi a makarantar mal sai ake yi me sai in yi maulidi da shi zan siyi zakara za ka kawo min. A, aka yaki ci alibudi. To ai dai kai da kafa zan baka da wannan sai ka ci da kayan ciki. Ba ma kuɗin ban da ko sisi biyar shegiya ban da ita. Barantana ma na ma ba da tunanin wani sai miki wani abu babu kuɗi kawai dai ki haƙura. Ai kwan dai wallahi Allah sai ka nemo ka bani. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kin gane akwai kuɗin inna a ƙasan fulu. zan je na sato in na sato sai na kami kin san busy ba sata bace kai ma sata za ka yi ba sata bace ba busy in kin ana busy ba sata ba busy ba sata bace Allah baby ki wani damu zan je ƙasa in ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so kneel down i said kneel down kai kana biya wannan yarinya walla in kana biyawa mata wata ran sai sun kai ka wuta don kutumar ubanka duk kun buwaye ƙauyen nan duk ƙauyen nan babu wanda ba ku aikata mai wani abun ba ofisa aradun Allah wallahi yanzu karya mun saniya kai na kenan wannan shege ne ta sa ya karya mun saniya yau din nan sai ku je kun aya kun wa. ya ne ku gudu ofisa sanu. ofisa ofisa ah, ah. alƙur'an gayan nan munafiki ne wallahi Allah wannan abokin naka ya sun munafiki ne yanzu inda a ce sun kama mu kuma sun daddake mu ba. kai oyo abu sannu mhm. ka gurin ki bai goce ba ko to yunwa ne ke ji yunwa yake ji to amma abu dole mu je gida ki dauko ki fa mu je mu shaya mai ba. dole ne saboda in muka bar shi aka an samu matsala kuma ya sun ko Allah sai na cika bokitin da ruwa yake eh, kin dima mai <sighs> je gida ki bari barin jira kike a nan shiga oh, yanzu shi kenan sun ja min masifa kai wallahi na ci uwan dan fillan nan wato shine munafiki na ko yawwa gashi ba kai munafiki ba fito tsohon munafiki wato shine za ku kamo hanya ka zo ka nuna masa inda muke sabida a kama mu na Allah ku yi hakuri akan me za mu hakura dan filla ne je tona mu asiri ce sai na nuna ku munafikin banza munafikin wofi to wallahi sai na jika kan duk ka da uban sayin nan kasa aka jika ni haɓar shashe na Ya ne? Ya ake ciki ne? <laughs> A gan su ko? Nan shi ne gudun nasu. Ya ne? nan shi ne shakurminka shakurminka a wuce haka dawa dai ya ake ciki ne aiki koyo ko gobe ko yanzu yanzu masu yi yana yan kai da kasusuwa ne a ba a wuce haka gunki wannan wannan kashin ai na gida ne gaskiya ne wallahi matsaloli ne sun riga sun kawo sun kawo kai an riga an mana illa kasan san dai mu a garin nan inda a yanka ne a kashe a sha jini mu ne arna nan wallahi to akwai wani yaro ana ce mai shushaina shi da wata yan lokutan yarinya ai ko ta kalmi ne ya shigo gonan me yakan wata a yi mishi Allah ya tsare ni na sani wallahi ciko yawa na ji wallahi aje ko inda yake duk inda yake so muke ku nemo mana shi saboda ku ne kuka san garin ni da a ce harka ce ta hukuma ko ta dakin da na nemo shi to yaron daji yake guduwa ka ba mu kuɗin buguwa normal kana ba mu komai za a yi ma kai a fita daga hayyacin Allah ku kun san in dai kuɗi ne ba ku da matsala eh, gaskiya ne ko ba ka ba kasan dole sai an buku dole da kayan caji da kayan harkar dole ne sai an fita hayyaci yau ba abin da ba da muka sani a a to kuma kai kuma ai ba za a yi ba kuke haka ne kwa dinga wasa babu dadiya ba official Allah harkar nan fa baya wa a daina cin haram duk albashin da ake baka kuma gashin damuwar mu ita ce kuɗi kawai a to normal ka wannan ba zai samu normal a normal wannan kayan caji ne ku bari in ko gama harkar za mu ci da ku mana shine ku dai eh kawai normal normal haba normal mana normal ku kun san sabgan mun sani shine ta ga nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Lokacin da na ce miki ba zan tsaya ba wallahi ba zan tsaya ba. Abin nawa kaga sirri ne? Wannan wani irin shashanci ne waye baki izinin cin abincin nan? Na shiga. Na shiga Kawai shikenan dan tana mata oga sai ta rika kamo hanya ba lissafi ba kan gado tana zuwa tana cimma mutane mutunci. to mu je mu kama shi mana uba saurin me kake ni ne nake kawo abinci gidan nan a ce ita tana zaune ba abin da take girki ba za ta iya yi ba ganin ka da nake da wannan mutumin shine ba na jin daɗi ina ruwanki da abin da ya shafi gidana ya gani ba ajin shi bane ba shine ya fita daga saugata alamu sun nuna duk wani bayanai na da ake samu musti ne yake bayarwa duk duniya ba wanda suka kai hausa su muna da na al'adarmu muna da na addini Allah wata yana kai lalata Allah wata ranka mun fi karfin ka mun fi karfin duka family kalli kayan ka bayan da za kai da mu amma kin san da duk wanda ya shigo Kano in ba a sace marwaya waya ba irin kalan masifa ce irin wannan kuma kar ka sake in dawo in zo in tarar baka gama da wannan ni ba dan ta'adda bane ni jami'in tsaro ne na farin kaya bukan banza munafukan hoto ranka da ba zan hana ku cikin ku kai ranka ya kare ji gaskiyar abin da ya faru ba na daga cikin haba Allah ni fa ba talaka ba kira Allah daukaka ta story and directed by KB Show Gaida daukaka K2K Special Popcorn Mm. Gugurin K2K daɗi Allahu Akbar kar ku bari a baku labari rigijib jeb ce yana da daɗi sosai. Yana da ɗanɗano. Makurar daɗi ne. Abin da yake faranta min rai a koda yaushe. k 2 Special Popcorn. Kai yana da ɗanɗano da gardi ba sai an faɗa ba. Abin da yake faranta min rai saboda koda yaushe saurayina idan raina ya ɓace yana kamun gurgurun k 2 Kada ku sake a baku labari. za ku ji nishaɗi sosai kuma ku kai wa 'yan matanku. K2K Special Pop In kana neman adireshin mu, ka gaza ya ka same mu a kasuwar Farm Center layin 'yan gyaran waya. Bayan kasuwan ɗan Suleka, sai kun zo. Gugugun K2K yana da daɗi sosai. Kal ku bari a baku labari kuma ku zo ku ɗanɗana. Mm. K2K Special Popcorn. Lallai na yarda, guggurin K2K makurar daɗi ne, masu sa ku nemi mu a lambar waya kamar haka. K2K Special Popcorn. ‘yan shagwaba yarinya ‘yan shagwaba ‘yan shagwaba ‘yan shagwaba ah.